Zabura ta arba'in da biyu Don mai bi da kaɗe kaɗe, maskil ne na ’ya'yan Kora maza, kamar yadda barewa take marmarin ruwan rafuffuka, haka raina yake marmarinka, ya Allah; raina yana kishin Allah, Allah mai rai, yaushe zan tafi in sadu da Allah ne? Hawayena ne sun zama abincina. dare da rana, yayinda mutane suke ce da ni dukan yini, Ina Allahnka kaɗin? Waɗannan abubuwa ne nakan tuna sa'ad da nake faɗin abin da yake a raina, yadda da nakan tafi tare da taron jama'a, ina bishe su a jere zuwa gidan Allah, da sowa ta farin ciki da kuma godiya a cikin taron biki. Me ya sa kake baƙin ciki, ya raina? Me ya sa ka damu a cikina? Ka dogara ga Allah, gama zai sake yabe shi, Mai cetona da kuma Allahna. Raina yana baƙin ciki a cikina, saboda haka zan tuna da kai daga ƙasar Urdun, a ƙwanƙolin harmon daga dutsen Mizar. Zurfi kan kira zurfi; cikin rurin matsirgar ruwanka dukan raƙuma da igiyoyi sun sha kaina; da rana Ubangiji yakan nuna ƙaunarsa, da dare waƙarsa tana tare da ni, addu'a ga Allah na raina, na cewa wa Allah Dutsena, Me ya sa ka manta da ni, me zai sa in yi ta yawo ina makoki a danne a hannun abokin gāba? Ƙasusuwana suna jin jiki da wahala yayinda maƙiyana suna mini ba'a, suna ce mini, Dukan yini, Ina Allahnka kaɗin?" Me ya sa kake baƙin ciki, ya raina? Me ya sa ka damu a cikina? Ka dogara ga Allah. gama zai sāke yabe shi, Mai Cetona da kuma Allahna.